يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل مختلف بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة بالجنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنا في درسنا قريب إلى أربعين دبيو وتوحرتم قلوب المرام ونمشي قبضه هناك في كتاب البيوع babi na uku shine babu riba za mu karanta daga hadisi na goma sha biyu zuwa ƙarshen babin insha Allah darasinmu na yau yana bayani a kan mu'amala da riba take shiga cikinta baya ga cinikayya wato riba tana shiga cinikayya haka nan kuma riba tana shiga mu'amalar wajibi ne mu farka Allah ku samu iya وعن ابي امامه رضي الله عنه عنه رضي الله عنهما عن كرب حديث لقى ابو امامه الباهلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم abu umama al-bahili ya karbo hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam qala to annabi sallallahu alaihi wasallam yace man shafa'a li aqihi wanda ya yi ceton wata alfarma ga ɗan'uwansa man shafa'a li aqihi shafa'ata wato kalmar ashafa'a kamar yadda malamai suke fassara ta misalin su arrajib al-asfahani a littafin al-mufradat fi garib al-qur'an yana shafin gari da sittin da takwas yake inna shafa'ata hiya al-intimam ila akhar nafira dabb abinda ake nufi da alfarma alfarma ita ce mutum ya hada da wani saboda yana neman taimako yana da bukatar wani abu ba zai iya cimma wannan abin ba sai ya hada da wani wasa'ilan lahu wasa'ilan an yana sanya wani a matsayin wato mai shiga tsakayen wanda zai isar masa da bukatarsa tana yiwuwa ila zuwa su fi abin. azim ga wani mai mulki ne ko wani mai mukami kana da wata bukata wurinsa ba za ka iya isa gare shi ba sai ka hada da wani wannan abin da ka aikata shi ake nema shi ake cewa alfarma wanda ake kira a shafa wannan a larabci haka ne yake yadda ya taho cikin bayanin ibn al-husaymin a sharhin da ya yi ma maksul majid shine alqawl mufid ala kitab at-tauhid yana jibi na farko shafin 330 yana sharhi game da abin da ake nufi da ceto ibn al-qayyim ne yake hiya tawassutu lil ghairi bi jalbi khairin lahu ka sanya wani ya zama to ne shiga tsakani ta wajen jawo alkhairi ma gare ka kana neman wani alkhairi ba za ka iya cimma wani alkhairin ba sai ka sanya wani a tsakani ka da wanda kake neman alkhairin a wajenka au dafu sharrin an ko saboda kawar da wata cuta makanka ba za ka iya kawar da ita ba wato sai ka hada da wani wanda zai taimaka maka wajen neman agaji wannan shine ake nufi da shafa'a kuma idan ka dubi alqur'ani da kuma hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallam zaka gane cewa ash-shafa'a iri biyu to ceto ana kiransa ceto ana kiransa alfarma tun ma'ana su guda ne wannan ya zo cikin fassarar ibn al-asir a littafin al-nihayat fi garib al-hadith yana jin zuji na shafin ɗari hudu da tamanin da biyu da ke zikiru shafa'atu fil hadith bayanin ash-shafa'a ya zo cikin hadith fi ma ya ta'allaqu bi umuri dunya wal akhirah wanda ya shafi al'amura na duniya kuma ya shafi al'amura na lahira saboda ka shafa'a a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma ayoyin alqur'ani ta zo da fassaran abubuwa guda biyu ko dai ceto a nan duniya ko kuma ceto a lahira wato shine alfarma ita ce wannan ceto na duniya domin akasari an fi amfani da ita wannan kalma ce ai ana neman alfarma maimakon a ce ana so a yi ceto amma duk ma'ana guda ne amma na lahira ba a kiran sa alfarma sai a ce mai ceto wannan da hausa ne duk da larabci kalma ɗaya ce annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kira su haka ma Allah ta tabaraka wa ta'ala ya da su a cikin alqur'ani idan an ce ceto wato ana nufin ba za ka iya cimma wata bukatar ta alkhairi ko ta kawar da sharri ba sai ka hada sai ka nemi shigar da wani tsakaninka da wanda kake neman wannan al'amarin wanda shi ake nufi da shafa'a don haka shafa'a tana zuwa ga duniya shafa'a tana zuwa ga lahira in ka lura da wannan hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam baya magana akan shafaatu ta lahira yana magana akan ash-shafa'a ta duniya shi yasa manzon Allah yace man shafa'a li akhihi shafa'atan wanda ya yi ceto ga wani dan uwansa wato ya ceton wata alfarma ga wani dan uwansa kaga ya nuna a nan duniya haka ma abu da baka da kufuwi shine afalik bin yazid al-andalusi ya fada a littafinsa kitabun kitabul yana shafin dari biyar 536 hiya at-tawassutu fi jalb al-khair aw daf'u ad-durr kusan duk wani malami haka yake fassarawa duk wani malami in ka nemi fassarar me ake nufi da ashafa'a za ka ga an ce ashafa'a wato ita ce a shigar da wani a tsakani saboda neman wani amfani ko ko saboda kawar da wata cuta don haka ɗayan biyu ne don haka ita ashafa'a tana gudana ne a kan al'amura guda biyu kawai ya'ani da'iratun ala amrai الشفاعة دائرة على أمرين tana gudana ne a akan abu biyu in ma jalabul manfa'a aw daful bala'i wato ko dai an shigar da wani a tsakani saboda ana so ya taimaka ya jawo amfani ko kuma ana son ya taimaka ya kawar da wata cuta saboda haka ita ce wato alfarma ko ko ceto kan ɗayan biyun nan idan aka ce alfarma ana nufin wani an saka ta a tsakani saboda ana son ka taimaka a cimma wani alkhairi ko kuma ka taimaka a kawar da wani shari sau da ka akan abu biyu nan ne abinda ake nufi da ceto wanda ya kabi biyu littafin da suke magana akan ceto hatta na lahira duk fasaran guda ne shi yasa a ranar kiyama in ka dubi abinda ake nufi da ceto a ranar kiyama mutane za su tsaya a filin hisabi shekara dubu arba'in ana jiran hisabi ba a yi hisabi ba shi ne mutane za su dole face sun nemi alfarma saboda su sun tabbata sun kaza ba za su iya roƙon Allah kai tsaye a musu hisabi ba sai an nemi alfarmar wasu manyan mutane saboda haka sai a fara da annabi adam a fara da annabi nuhu annabi adam har dai a zo ga annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda manzon Allah shi zai tafi yayi sujuda ma Allah ya kai wannan alfarmar ta mutane gaba ɗaya wajen Allah ya Allah jama'a sun sanya ni tsakani ka taimaka a musu isabi a shekaru alfarma a duniya da lahira ma'ana guda ce saboda haka a nan duniya alfarma ita ce kana da wata bukata ta alkhairi amma ba za ka iya isa ga wannan wanda za ka samu alherin a wurin ka ba saboda ka sai ka hada da wani abokinsa ko sa ko wani dan uwansa ko wani makusancinsa wanda in yayi magana zai ji sai ka je ka cewa na taimaka ne wato kalimin alfarma ka shiga tsakani ka taimaka wannan da bukata wajen wane ka isar ne ko kuma wata cuta ce kana roƙo ya taimaka ya isar da wannan bukatar taka wurin wannan mutumi a kawar ma da wannan cuta ɗayan biyu ne ko dai kana da bukatar alkhairi ko kawar da wani shari'a. alfarma ba ta wuce ɗayan biyu din wanda ya zo cikin sharhul aqidatul wasitiyya sharhul aqidatul fahawiyya duk littafin da ke magana akan aqida da littafai da suke magana akan ce na ranar kiyama saka za ka samu shine annabi sallallahu alaihi wa sallam yake magana akan alfarma don an fi sanin ta da alfarma a yau amma ce ceto da alfarma ma'ana guda ne to annabi sallallahu alaihi wa sallam yana magana ne akan alfarma ta duniya wanda ya yi ceto ga ɗan uwansa na wata alfarma ya taimaka ma wani ɗan uwansa ya isar da buƙatar mu ci gaba ya ce fa ahda hadiyyar hadiyatan sai wannan mutumin ya kyautar da wata kyauta gare shi ya kawo wata kyauta ya bashi fa qabila ha sai ya karbi kyautar a ta baban azim to hakika ya iso ga wata kofa mai girma min abawabin riba daga cikin kofofin riba shi kaga riba ba ta tsaya ga cinikayya kawai hatta ta mu'amalar mu riba tana shiga wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya cin zarafin musulmi shi ma riban yana cewa riban da yake kowanne muni mun yi magana a kansa sannan kuma kaga ta mu'amalar mu riba ma tana shiga ba ma ta cinikayya kawai ba ka taimaka ma wani mutum ka isar da bukatarsa sai ya kawo kyauta ya baka sai ka karba mazan Allah ya ce to ka iso ga wata kofa mai girma kofar ba karama ba kaga da tana da kofofi da yawa wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi misali da kofa mafi kankanta cewar mutumin da ya lalata da mahaifiyarsa Allah ka kare to wannan kofar ba karama ba ce fa annabi ya faɗa faqad ata baban azima ya ito ga wata kofa mai girma min abwabir riba daga cikin kofofin riba rawahu ahmad al-imam ahmad ya ruwaito yana al-musnad eh, mujallal da da 261 hadisin al-imam ahmad ya taho ta riwayar abdullah bin lahi'at al-habrami don haka riwaya tana da rauni wa abu dawo dawud ce haka ma imam abu dawo shi ma ya rawaito hadisi yana kitabul ijarati babun fil hadiyya li qada'i al haja sai ibn hajar yake wa fi isnadihi maqadun a cikin isnadin hadisin akwai korafi wato akwai korafi hadisin a cikin isnadin saboda akwai riwaya ta al-imam abu dawud kenan yake magana riwaya ta al-imam ahmad ita ma akwai rauni saboda kasancewa akwai abdullahi bin lahiya riwaya ta al-imam abu dawud yace akwai korafi da malaman hadisi suka yi ta isnadin hadisi saboda akwai al-qasim bin abdurrahman al-umawi an abi umama az amma hadisin al-imam ahmad abdullah bin lahi'at al-habrami an abi umar al-bahili kuma dukkan su kowanne yana da rauni abdullah bin lahi'a da kuma al-qasim bin abdurrahman al-umawi hadisin yana al-mu'jam al-kabir masana hadisi suna cewa wannan hadisin duk da cewar akwai rauni ga isnadinsa amma raunin bai yi muni ba don haka cewa hadisin yana da in ka duba eh, sahihu sunan abi dawud hadisi na dubu uku da dari biyar da arba'in da ɗaya da kuma sahihu jami'u fakir hadisi na dubu shida da dari uku da goma sha shida hadisin isnadin sa yana da kyau ko da dai isnadin sa bai samu inganci kamar yadda ake nema ba <clears throat> amma isnadin da shakka hadisin makbu eh, kuma in kai la'akari da hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallam da kuma yadda tsarin sunna yake za ka gane cewa ka yi alfarma a ba kyauta haramun ko da babu wannan hadisin akwai dalilai da yawa saboda haka lallai hadisin malamai suna karɓar shi kuma an samu umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam kafin mu je hadisi na gaba dangane da alfarma ba wannan hadisin kadai bane akwai hadisin da ya zo muttafaqun alai wanda ya kai makura a inganci yana sahihul bukhari yana kitabul adab babu babu ta'awunil mu'minina ba'dhum ba'dhum ba'dha yana sahihu muslim kitabul birri babu istihbabi shafa'a fi ma laysa bi harami istihbabu shafa'a fi ma laysa bi harami mustahabi ne kai alfarma idan alfarmarka ba za ta kai ga aikata haramun hadisin abu musa al-ashari abu mutalaq ali yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ya kasance idza atahu talibu hajati idan wani ne neman bukata ya zo gare shi akbala ala julasa'ihi sai ya fuskanci waɗanda ke zama da shi sai ya ce musu ishfa'u faltujar ku yi alfarma don ku samu lada wali ya kuɗi ala lisanin da zai ma a habba Allah zai hukunta abin da ya so wato a kan harshen annabinsa ku yi alfarma za ku samu lada annabi sallallahu alaihi wasallam yana wannan umarni hadisin yana al-musnad da imam Ahmad ta riwayar Muawiya bin Abi Sufyan Muawiya ya yi shugabanci Allah ya kare yadda gare shi Muawiya yake ce ma waɗanda ke kusanta shi yake musu inna rajula la yas'aluni shay'a fa amnahu mutum yakan zo kai tsaye ya ce in taimake shi ko in ba shi wani abu sai in sai in hana shi ya yake faɗin haka akan samu mutumin da zai wuce kai tsaye ga mu'awiya sai ce masa ina suka ka taimaka min ko kai ne kaza sai mu'awiya ce ba zan yi ya yace ina yin haka yana gaya wa makusantansa yace hatta tashfa'u fihi abinda sa ba zan yi ba ladan nan da ya tsallake sai ya koma gare ta sai na kusa da ni din nan sun samu lada na alfarma sai sun samu lada na alfarma su ujar sai kun yi masa alfarma don kuma ku samu lada amma in kai tsaye ya taho gare ni na biya mar bukata kaga matsayin alfarma ya faɗi sannan wani bai samu lada a cikin abin da na aikata ba to ina son eh, in yi haka saboda kuma ku samu lada sai ce kuma ba haka kawai bane wa inna rasulullahi qala ai saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ishfa'u tujaru ku yi alfarma za ku samu lada to kaga kenan muawiya yayi amfani da wannan hadisi hatta ta mulkin sa baya son ka zo kai tsaye gare shi ya fi son ka bi ta wani ya iso gari ya iso da bukatar ka saboda shi wannan din shi ma ya samu lada wanda umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin yana sunan Abi Dawud yana babun fi shafa'a an Muawiya a riwaya ta abu dawud ya ce ishfa'u tu'jaru ku yi alfarma za ku samu lada fa inni la uridu al-amra yace wallahi in mutum ya kawo bukatar sa gare ni nakan so in taimaka mar amma fa uakhiruhu sai in jinkirta taimakon nawa kai ma tashfa'u fa tu'jaru saboda ko za ku yi alfarma don kuma ku samu lada a kai fa inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala saboda manzon Allah ya ce ishfa'u tu'jaru ku yi alfarma za ku samu lada a kai hadisin yana sunan nisa'i yana babu shafa'at sadaqa yace ishfa'u tushaffa'u wa yaqfu Allahu azza wa jalla ala lisan nabiyhi ma sha'a hadisin yana sahih jami'in sahih hadisi na 1622 wannan tashin hadisan manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam in ka koma ga alkur'ani nan ma zaka ga aya da take magana akan alfarma ba ceto na lahira ba ita ce aya ta 85 ta suratul nisa من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا wannan aya ba ta magana akan ceton lahira tana magana akan ceto ne na duniya ya yashfa shafa'atan hasanatan wanda ya ceto wata alfarma ne kyau inji Allah ya kunta kuna sibu min ha zai samu rabo na wannan alfarma da ake zai samu rabo na lada kamar yadda manzon Allah yake faɗa ishfa'u tujar ku yi alfarma za ku samu lada ku yi ceto za ku samu lada kaga haka Allah ya faɗa من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة wanda ya yi alfarmar kuma mummuna ya kulla kiflu min halai samu wani kaso na laifi da aka yi wa kana Allah ala kulli shay'in muqita Allah ya kasance mai tsaro akan komi wato duk abin da muke Allah yana tsarewa idan aka ce muqitan ana hafiban raqiban shahidan Allah yana kusa da iliminsa ya san duk abin da muke na mu'amala alfarmar da kai taimakon da kai duka Allah ya san shi yasa yace wa kana Allah ala kulli shay'in muqita kowane abu mutum yake aikatawa Allah yana shaida Allah yana tsaro Allah yana lura da wannan abin saboda ka duk mu'amala da muke yi dinnan Allah yana gani mujahidin jabar in ka dubi tafsirin ibnu kathir na wannan aya yace nazarin hadhihi al-ayat fi shafa'atin nas ba'dhum li ba'd wannan aya ta farko ne tana magana akan alfarma da mutane suke wa sashi masashi alfarmar da tashin mutane suke masashi ba akan ceto ne na lahira saboda haka yasa alfarma ita ce ceto a duniya ita ce kuma ceto a lahira karka hada ku guda biyu wannan eh, na duniya shi ne wanda ake faɗaitar da mu a kai na lahira wannan hukunci ne na Allah tabaraka wa ta'ala al'amari yana gare shi ibnu taymiya a cikin mutumin fatawa mujallal na bakwai shafin saba'in da tare yace saboda haka in ka dubi ayan nan suratul nisa'i ta tabbatar mana alfarma iri biyu ne wato baya ga cewa akwai alfarma ta duniya akwai ta lahira ta duniyar ma iri biyu ce akwai mai kyau akwai mara kyau akwai alfarma mai kyau akwai alfarma mara kyau man ya yashfa shafa'atan hasana yakun lahu nasibun minha wa man ya yashfa shafa'atan sayyi'a shi kaga akwai alfarma mai kyau akwai alfarma mara kyau fa shafa'atul hasana i'anatun ala khairin yuhibbuhu Allah wa rasuluhu wanne ne wato ake cewa kyakkyawan alfarma kyakkyawan alfarma ita ce ka taimaka akan wani abu ka taimaka an cimma wani abu wannan abin kuma Allah da manzo suna son shi eh Allah yana son abin annabi yana son abin to kaga ka ka taimaka an cimma wani abu mai kyau saboda Allah da manzo suna son min nafsi man yastaliqu an-naf'a ko dai an amfana da wani wa dafi dhurri man yastaliqu dafa eh, daraja anhu ko kawar da cuta ga wani wanda ya cancanta a kawar da cutan gare shi tana yiwa wani mutum yana neman taimako na kuɗi da sai kai taimakon kuɗi ko Allah yana son haka tana yiwa wani ba shi da lafiya ne yana neman alfarma a taimaka a rage mar wato kuɗin magunguna misali sai kai kai alfarma aka cimma wani wanda zai iya biyan wannan kuɗin to kaga wannan ma Allah da mazo suna so wa shafa'atu sayyi'a alfarma mara kyau ba i'anatuhu ala ma yakrahu Allah wa rasuluhu shine ka taimaka ma abinda Allah baya manzon ka baya ka shafa'atu allati fiha zulmun insan kamar kai alfarmar da za a cutar da wani kai alfarma dalilin ka aka cutar da wani aw man al-insan alladhi yastahiqu yastahiquhu ko an hana shi wato wata kyautatawa da ya kamata a ce eh, ya samu sai aka hana shi a dalilin ka wannan <clears throat> yana nuna kyakkyawan alfarma shine abin da aka yi shi wanda ya dace da sunnar annabi sallallahu alaihi sallam mummunar alfarma ita ce wanda aka yi wanda ya saba ma addinin musulunci to sannan kuma addu'a ita ma tana cikin alfarma addu'a tana cikin alfarma wanda malaman sunna sun tabbatar da haka domin <clears throat> zaka samu musulmi ya shiga wani hali amma yana neman taimakon yan uwa musulmi da sashen addu'a idan mutane suka taimaka suka yi masa addu'a dalilin addu'an mutanen nan zai samu taimakon Allah kaga sun yi alfarma shine yake fusiratu shafa'atu hasana bi du'a'i lil mu'minin wa sayyi'a bi du'a'i alayhi idan kai addu'a ta kwarai ga mu'minai to nan kai kikkiawan alfarma idan yi addu'a mummuna ga musulmai to yi mummunan alfarma sannan malamai suna fassara alfarmar da al bai da isnai idan ka shirya tsakanin mutane biyu da suke sabani a samun mutane biyu suna adawa. Ka kai kokari ka sulhunta tsakanin su nan ma malamai suna fassara wannan alfarma yi alfarma mai kyau saboda a dalilinka an cimma sulhu tsakanin wasu masu sabani ibn taymiya ya ce wa kullu hada sahih duk wannan fasara ta inganta saboda akwai ayoyi da kuma hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da aka samu misali daga cikin waɗannan hadisai <clears throat> akwai hadisin al-imam uh, al-imam muslim yana babu fadlul ijtima'i ala tilawati al-qur'an wa ala dhikri yana riwaya ta ashabu sunan gaba da yansu kun banda imam an-nasa'i hadisin abu hurairah wannan hadisin da yake arba'un hadis manzo Allah yake man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi duniya duk wanda ya kawar da wata damuwa ga mumini daga cikin damuwoyin duniya <clears throat> nafasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yawmil qiyamah Allah zai kawar masa da wata damuwa daga cikin damuwoyin ranar kiyama kaga nan alfarmaci idan kai alfarmar da wani a dalilin alfarmarka ya samu wushewar wata damuwa da take tare da shi to Allah zai saka ومن يسر على مؤثر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة في النبي يشير والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه wanda wannan hadisi yana magana ne akan alfarma to amma malamai suna cewa ita alfarma din nan da annabi yi umarni ishfa'u tu'jar ku yi alfarma za a ba ku lada akwai sharadi ba kowace alfarma ba ne saboda ayan suratul nisa ta gaya mana akwai alfarma mai kyau akwai mara kyau kuma idan yi alfarma mara kyau kana samun rabo na zunubi na wannan abin da ka aikata sannan in ka dubi alkur'ani a farkon suratul ma'ida Allah ya ce wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wa udwan ku taimaka ma abin da ya zama to aikin kwarai aikin da akwai tsoron Allah a tare da shi kar ku taimaka abin da ya zama aiki ne na sako ko aikin da zai jawo adawa a tsakanin musulmai kaga wannan ayar ta nuna cewa ita alfarma tana da sharadi sharadin shine kada ya zama to abin da za ka aikata a dalilin za a cimma sabon Allah ko za a cimma zalunci ga wani wanda wannan in ka dubi rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam da suna cewa za ga akan haka ya gudanar da ita misali a lokacin da aka zo fakku mata, aka samu wata mata ta yi sata ita wannan mata da ta yi sata an tabbatar manzon Allah zai hukunci sata a kanta <clears throat> aka hada baki da Usama bin Zaid Usama bin Zaid saboda shine mutumin da manzon Allah ya fi son shi sai aka ce ai babu wanda zai iya za a nemi alfarmarsa a kawar da wannan haddi daga wannan matar sai usama wanda labarin ya taho da hadisai da yawan gaske eh, labarin ya inganta shine lokacin da usama ya taho ga annabi sallallahu alaihi wasallam da alfarma kaga alfarma akan me kada a tsaye da haddi sai manzo Allah ya ce la a fi haddi Ya ce ma usama ya usama karka yadda kai alfarma akan haddi idan aka ce ma mutum ya yi laifi za a hukunta shi saboda aka sai a kama kafa in ka lura da rayuwar mu yau haka ne in kana da kuɗi ba za a hore ka ba duk kotun duniya da za a je za a yi kokari a nemo lauyoyi in ma daga amurka za a kawo su sai an kawo saboda ka za a yi amfani da alfarma da sauran sai an kawo da wannan hajji abinda manzon Allah ya ce masa la tashfa fi hajji karka ya take alfarma ga abin da ya shafi hajji fa innal hudud idan tahat ilayya falaysa laha matruk manzo Allah yace idan haddi ya iso gabana babu mai iya barin dole sai an yi shi bisa ga wannan malamai suke cewa barawo ana iya yin alfarmar kyale shi kafin magana ta kai gaban hukuma amma in ta isa gaban hukuma wanda duk ya taimaka aka kau da wannan dosa a kan shi to yayi alfarma wanda wanda Allah tabaraka wataala yake uh, wato shafa'atan ya yi mummunan alfarma don haka yana da zunubi irin na barawa a wajen Allah tabaraka ta'ala amma kafin a je nan kafin a kai gaban alƙali duk wani laifi ana iya kau da shi ana iya alfarma wanda shi ne abin da malaman sunna suka tabbatar in ka dubi sharhin wannan hadisi da yake bayanin labarin musamman bin zaid yana fakkar bayani mujalla na goma sha biyu shafi na tamanin da tara eh, kamar yadda malamai suke cewa alfarma tana zuwa hatta addu'a addu'a ga musulmi tana zama alfarma annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin abu dardai yace da'watul mar'il muslim li akhihi addu'ar mutum musulmi ga dan uwansa bi bahril gaibi mustajaba Allah yana karba idan kai ma dan uwa addu'a ka yi wa musulmi addu'a bai sani ba idan aka ce bi baharil gaibi ana nufin fi gaibatin mas'uli lahu wanda kake ma addu'an bai san kana yi ba ko baka taba zuwa ka ce wani ina maka addu'a ba <clears throat> Ka yi addu'an ne saboda Allah kawai shi bai san ma kana masa addu'an ba baka taba gaya mara ba. saboda kana yi ne domin Allah to wannan addu'ar in ji annabi sallallahu alaihi wasallam yace mustajabatun Allah yana karba shine manzo Allah yace inda ra'sihi malakun muwakkal akwai mala'ika daidai kan mutum kullama da al-akhihi bi khairin qala malakun muwakkal amin wa laka bi misli duk sa'ilin da mutum ya addu'a shi wannan mala'ika zai ce amin kai ma ina roƙa maka Allah ka samu irin abin da kake roƙa ma dan uwan mutum hadisin yana sahihu muslim yana babu fatul du'a lil muslimin bi fahadil ghaib To haka alfarma ce mai darajar gaske alfarma ce mai kima kai ma dan uwa musulmi addu'a bai ma san kana yi ba akwai riwaya da annabi sallallahu alaihi wasallam yace da'watul mar'il muslim li akhihi bi fahadil ghaib mustajaba عند رأسه ملك موكل كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به آمين bi بمثله حديث Abu الدرداء shine umaymir bin malik Allah ya kare yadda gare shi ga don haka nan addu'a ita ma alfarmaci saboda an ka shiga tsakanin mai bukata da mahalicin saboda haka nan ma alfarma kai to anan mai hukuncin alfarma din tun daga shi an samu umarnin annabi wanda <clears throat> Allah ya ce ishfa utujaru ku yi alfarma za ku samu lada shin alfarma dole ne wanda ya taho gare ka ga Allah wani kan shiga tsakanina da sarkin gari ko mai unguwa ko ka taimaka ka isar da bukata ta gawa ne mai hali ina da damuwa shin dole ne sai ka yi malami suka ce ba dole ba ne me dalili saboda hadisin al-imamu muslim man istata'a an yanfa'a akahu falyanfa'a manzo Allah ya wanda zai iya amfanar dan uwansa to ya amfane shi wanda zai iya in ba ka iyawa kana iya bane ce wani ina nema alfarma ya kace ya hakuri akwai yar matsala ba zan iya ba amma zan taya ka da addu'a ba laifi hadisin yana sahih muslim hadisin jabir bin abdullah eh, littafin aulul ma'bud وذلك لأن الشفاعة الحسنة مندوب إليها الفرما إذا كيكاواتي باب شكا ما دون الله يوقع ذي ترعي سبو تنا دلادة تعاونوا على البر والتقوى wala ta'awunu ala al-ithmi wal udwan ga umurnin Allah ga umurnin Annabi sallallahu alaihi sallam akwai lada a kai amma duk da haka ba dole ba sai dai akwai malaman da suke cewa ita alfarma ta kan zama dole ta ina ne alfarma ta kan zama dole shine idan ta ta shafi halakar wanda yake neman alfarma wani ke neman alfarma idan ba a taimaka mar ba karshe zai halaka to kaga anan ka taimaka ka ceci ransa ya zama dole ya zama wajibi fa akhdhu hadiyya alaiha sai mu dawo ga ainihin abinda manzon Allah ya faɗa ba wai alfarmar kanta muke magana akai abinda hadisi ne yake karanta da mu shine kai alfarmar sai wanda kai wa alfarma ya kawo kuɗi ya baka ko kyauta sai ka karba manzon Allah yake ka iso ga wata kofa mai girma daga cikin kofofin riba kaga harabu duk wanda ya yi wani taimako bai kamata ya karbi kuɗi ba to idan ka dubi rayuwar mu za ka ga kusan aka san haka muke addu'ar ma mun zauna musamman idan akwai mai bukatar addu'a ya zo ya kawo kuɗi addu'ar ma wanda in kayi wa ɗan uwa musulmi kana samun lada kai ma ala yana zaune abincinsa ke za mu roƙa ma Allah amma sai ka ba mu kaza ta addu'ar ma an karbi kuɗi bare kuma mutumin da ya nemi alfarma wani kyautatawa wanda ya shafi rayuwa ko ana neman isani wajen wani mai mulki ko wani mai hali a nan malamai sun ce idan mutum ya karbi kyauta a nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya dangana shi ga kofa ta riba mai girma me ya kamanta riba da abin da mutum ya aikata me ya kamanta riba da abin da mutum ya aikata kama annar riba yubayyi'ul halala idan ka lura riba tana lalata halal ciniki idan ana yinsa, halal ne amma idan riba ta shiga riban sai ta lalata wannan halal to haka ita ma alfarma idan aka yi ta sai aka karbi kyauta wannan kyautar tana lalata wannan alfarma saboda haka ba maganar lada da za ka samu a wajen Allah saboda ya nuna cewa ba don Allah yi ba don duniya don haka in ka dubi labarin salaf za ka ga eh, suna kyamar su yi wani taimako a ba su kyauta su karba suna kyamar haka akwai wannan ya zai cikin kitabul musannaf na ibnu abi shayba domin eh, kitabul musannaf dama abin da yake magana a kai shine rayuwar sahabban manzon Allah da tabi'ai da tabi'u tabi'i shine abin da kitabul musannafat suke magana a kai? musamman ibnu abi shayba yayi babi akan wato karban kyauta akan alfarma ya ba da misali da hadisin uku batu bin amri shine abu mas'udin al-asad <clears throat> ja'a ila ahlihi fa idha hadiya fa idha hadiya wata rana ya dawo gida da ya dawo gida sai ya tarar da kyauta an kawo gar kyauta sai ya ce ma'aza me ya faru wa ya kawo wannan sai aka ce allazi shafa'ata lahu wanda kai masa alfarman nan ne ya kawo kyauta na gida shi kaga abin ya dadi saboda kayan ma mutum alfarma ya ji dadi sai ya shirya wani kyauta ya kai ma shine sai ya ce akhriju fa ku fitar da wannan abin daga gidana a ta'ajjalu ajra shafa'ati fi dunya kuna nufin in gaggauta cin ladan alfarmar da nai nan tun daga duniya kafin ma a je lahira saboda idan ya ci wannan kyautar da aka kawo mar to ba shi ba ladan da Allah zai ba shi a lahira babu ya riga ya ɓata ladansa wato shine ma'anan mutum ya iso ga wata kofa mai girma ta riba riba tana ɓata ciniki hakanan kuma kyauta ga alfarma tana ɓata ladan alfarma don haka suna da munasaba haka a tafsirin al-imamu qabari al imam Tabari yana fassara aya ta 42 ta suratul ma'ida sama'una lil kadhibi akaruna lil fuhsh an Allah yana siffanta halin yahudawa halin yahudawa wannan dabi'a sama'una lil kadhib masu jin ƙarya sannan akaruna lil fuhsh masu cin haram menene as sai sai al tabari ya kawo labarin muslim bin ya ba da labari daga cikin almajiran abdullahi bin mas'ud akwai malami da ake kira masoro babban malami ne yana daga cikin manyan tabi'ai <clears throat> yace shafa'a masrukun kulle rajulin fi haja masro ya taba taimaka ma wani mutum game da wata bukatar sa ya masa alfarma fa ahda lahu jariya sai ya kawo baiwa ku yanga musamman kyauta ya ba mu masro shi wancan mutum fa gabiba gababan shadidan sai masruf ya fusata fusatar mai tsanani wa qala sai yace lau alimtu annaka taf'alu hadha ma kallamtu fi hajatika ya ce wallahi da na san za ka yi min wannan da ban sa baki cikin al'amarin ka ba kaga kenan yana da wata bukata ga wajen masu mulki Tun da shi masruf babban malami ne ana daraja shi masu mulki na sauraron shi ya biyo ta hannun masarof masarof ya isar da wannan bukatar tashi shi kuma da ya ji daɗi da ya kawo kyautar ku yanga ya bashi shi ne ce wallahi da na san za ka yi da ban sa baki cikin al'amarin ba wala mu fi ma baqiya min hajatika kuma daga yau ma duk wata buƙatar ka ba zan sake sa baki ba har abada in ji masaruf kaga na baya an yi nadama kuma yanzu daga yanzu an yi alkawari ba za a sake ma taimakawa a yi alfarma gare shi sai sai dalili sami ibn na ji abdullahi bin mas'ud malamin wanda shi kuma sahabin manzon Allah abdullahi bin mas'ud ce man shafa'a shafa'atan li biha haqqan aw yarfa'a biha zulman wanda yayi wato ceton wata alfarma ga wani saboda a mayar masa da haƙƙinsa ko a ɗauke zalunci gare shi fa uhdiya lahu fa qabila aka mar kyauta sai ya karba fa huwa suhtun wannan shine abinda Allah yake kira a suhtu wanda asali halin yahudawa ne kaga Allah ya tabbatar mana wato yahudawa da bi ce mutane ne waɗanda suke wato karɓan kyauta akan alfarma ba musulmai ba shi sa Allah yake siffanta su wato siffa ce mara kyau a cikin alqur'ani Allah yana cewa sama'una lil kadhibi akaluna lis wato ana faɗin halayen yahudawa marasa kyau wanda in ka dawo yanzu sai ka samu halin ya dace da musulmai Allah ka tsare saboda haka anan alfarma gaba ɗayanta <clears throat> mutum ya karbi kyauta a kai haram bisa ga wannan hadisi da waɗannan ayoyi da muka karanta wanda kuma <clears throat> bayanin sa yana majmu'u fatawa mujallal 31 shafin 285 fi kulli shafa'atin fi kulli shafa'atin inji ibn taymiyyah kowane ceto <clears throat> fiha i'anatun ala fi'li wajibin ya zama ka taimaka aka yi wajibi aka aikata wajibi aw tarkun muharrama koko ka taimaka tarku muharramin aka bar wani abu da aka haramta kowane irin alfarma ka yi, to idan aka baka kyauta akai karka karba Wai fi shafa'atin inda waliyi amri haka da abin da ya shafi shugabanni ka taimaka ka isar da wani ya samu hakkinsa ko kuma an ba shi wani mukami shi ne ya ce wa huwa mustahikun da zalika kuma ya cancanta ɗin mutum ne ya cancanta ka yi ƙoƙari ka isar da shi saboda ka sai ya ba ka wani kyauta sai ka karba auli ya wuɗe ya hu minan mawkufi a fukara ko wani hakkinsa kamar misali mutane a yau mutum ne ya gama aiki pension ɗinsa ya ki fita kai kuma kana da hanyar da za ka isar da shi ga manya waɗanda za su kwato mara saboda ka sai kai wannan kokari da ka kai sai sayo kaza ya kawo gidanka wa huwa min ahli al-istihqaq wa lahu kai alfarman ga wanda ya cancanta ya kawo kyauta ya ba ka karba haramun wannan yana daga cikin nau'ukan riba mafi girma in ji annabi sallallahu alaihi wasallam ibn taymiya yace kulli shafa'a kowace alfarma ya zama duk taimakon da kai aka kawo wani kyauta aka baka karfafa ba idan an baka kyauta ka karba to babu shakka abin da ka aikata yana da girma wajen Allah a ƙarshen maganarsa yace wa hadha huwa al-manqulu an salafi wal a'immatil kibari wannan fahimta ita ce aka ɗauko daga salafus salih magabata na kwarai ita ce fahimtar manyan masana a tarihin musulunci duk wani malami fitacce abin da zai gaya maka ce Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mana kuma Allah ya tabbatar da mu akan sunnar annabi ta sallallahu alaihi wa sallam اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله حديثي نقرأ وعن عبد الله بن عمرو بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنكر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص Allah ya ya dasa gare shi da mahaifinsa Amr bin al-As qala yace la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ar-rashi wal murtashi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya la'anci mai ba da rashawa da mai karbanta wanda ke ba da cin hanci shine ar-rashi al-murtashi wanda ke karba haka yi ba a cikin al-nihayat fi garibin hadith ah, abinda ake ce ma ar-rishwa ko a kira shi ar-rushwa wato da kafara ko da gomma. rashawa da hausa alwaswatu ila alhaja bil musana'a kana da wata bukata da ka isa gare ta ba sai ka yi amfani da kudi shine rashawa amfani da kudi wato in ka lura ibnu hajar Allah ya masa rahama ibn hajar yana da hikima yana magana a kan uh, karban kyauta a kan alfarma riba ce to sai ya kawo kuma amfani da kuɗi don cimma bukata wanda yana kama da alfarma amma ba a shigar da wani tsakanin mai bukatar wanda yake neman bukata wani in ka shigar da mutum shi ake kira alfarma maimakon ka shigar da mutum sai ka shigar da kuɗi shigar da kuɗi don ka cimma bukata da shigar da mutum don a cimma bukata akwai bambanci in ka shigar da mutum ya zama tsakaninka da bukata ka wani shi ake cewa alfarma idan ka shigar da kuɗi tsakaninka da cimma bukatar ka wani shine rashawa sai ka lura da suna da ne ba ma wannan ya fi wancan muni wancan yana da kyau wannan ba shi da kyau Allah sallallahu alaihi wa sallam ne musu ma albarka Allah ka tsare ku la'ana rasulullahi arrashi wal murtashi wane ne arrashi man yu'ti alladhi yu'inuhu shine wanda zai ɗauki kudi ya ba wani wanda wancan din shi zai taimaka masa ba shi kudin mai ba shi ake cewa arrashi mai ba da rashawa wal murtashi mai karbar rashawar akwai na uku wanda ya zo cikin wata riwaya shine arraishu arra'isu shine allazi yas'a bainahuma wanda ke kai kawo tsakanin kai mai bukatar da wanda zai biya ma bukata domin za ka samu masu karɓar rashawa suna da masu musu aiki suna da yara suna da yara waɗanda suke shirya abin a kawo a ba kuɗi sannan sai su gudanar da abin yadda ake bukata to duka mutum uku din nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya la'ance su ya tsine musu albarka idan ka dubi tuhfatul ahwazi haka dai fassara yake yana mujallal lahu shafin 471 ibnu hajar yace rawahu abu dawud wato abu dawud ya rawaito hadisin nan yana sunan abi dawud babun fi karahiyati rashwa yana sunan tirmidhi wa sahahahu yace al-imam tirmidhi ya inganta hadisin to wannan hadisin ba ma abu dawud da at-tirmidhi kawai bane eh, abinda ibnu hajar ya kamata ya faɗa a bisa ga wato ainihin istilahinsa yadda shi ya saba a bulugul mara sai ce rawahul kamsatu illan da nasa'i rawahul kamsatu illan da nasa'i wa sahahahu tirmidhi domin haka ibn hajar ya saba a cikin bulugul mara amma cikin ikon Allah bai fara hakan ba wato duk ashabu sunan sun kawo hadisin nan in banda al-imam da nasai saboda hadisin yana sunan abi dawud yana sunan tirmidhi yana sunan ibn majah sunan ibn majah fi bab at fi al-hayy wa ar-rashwa al-imam ibn majah yayi babi akan annabi ya tsananta game da al'amarin rashawa manzon Allah bai sassauta ba yanzu ka duba ta alfarma an yi sassauci yanda Allah ya faɗa wa man yashfa shafa'atan sayyi'a yakul lahu kiflun minha illa iyaka amma ta tashi sashin rashawa fa manzo Allah ne musu albarka ne nasallu Allah salamatu wa afiya wato a sunan ibn majah abdullah ibn ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam eh, anan dan in ka dubi hadisin na muka karanta wanda shi shine yazo a sunan abi la'ana rasulullahi arrashi wal murtashi wannan hadisi ne na abdullahi bin amrin yarfa'uhu ila nabi amma ba lafazin manzon Allah ba ne amma a sunan ibn majah lafazin annabi abdullahi bin amr ya kawo manzon Allah ya ce la'anatullahi ala rashi wal murtashi kaga nan lafazin manzon Allah ne tsinewar Allah ta tabbata ga mai ba da rashawa da mai karɓanta hadisin yana sahihu sunan tirmidhi hadisi na 1335 sahihu sunan ibn majah hadisi na 1871 yana fahimu jami'in sagir hadisi na 5,114 haka nan irwa galib hadisi na 2,620 wannan hadisin abdullahi bin amri kenan wanda ba shi kadai ba ne akwai riwayar abu huraira Allah ya kare da saka da shi abu huraira ya ce la'ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam arrashiya wal murtashiya fil hukmi manzon Allah ya la'anci mai ba da rashawa da mai karɓar rashawa ta hukunci yana musaddul imam ahmad hadisin abu huraira shi ma ya kawo hadisi marfu wato annabi sallallahu alaihi wasallam yace la'natullahi ala rashi wal murtashi bil hukmi kamar yadda hadisin ya zo da tsarin a eh, tsare riwaya ta abdullah bin amri haka nan yazo a tsari wato eh, ta riwayar abu huraira la'anallahu rashi la'anallahu rashiya wal murtashiya fil hukmi ya zo da la'anatullahi ala rashi wal murtashi duka ya zo wannan lafazi shi ma hadisin Abu ya inganta yana sahihu jami'i sagir hadisi dubu biyar da tisin da uku da kuma sahihu targhib hadisi dubu biyu da ɗari biyu da goma sha biyu waɗannan hadisai sun inganta daga manzon Allah annabi sallallahu ya la'anci mai ba da rashawa da mai karɓar rashawa abinda ya bambanta hadisin abdullahi bin amr da hadisin abu huraira hadisin abu huraira ya zo da ƙarin fil hukumi ta wajen hukunci saboda haka sai ya shafi alƙalai da masu mulki saboda su ne suke yin hukunci har idan mutum ya karɓi rashawa ta tashin hukunci to ya shiga la'antar Allah subhanahu wa Allah ka tare sannan akwai hadisin sauban sauban maula rasulillah sauban ya ce لعن رسول الله الراشية والمرتشية والرائكة manzon Allah ya la'anci mai ba da rashawa da mai karban rashawa da mai kai kawo tsakanin mai kai kawo tsakanin mai ba da rashawa da mai karban ya ali allabi yamshi bainahuma hadisin sauban yana al-musnad al-imam ahmad amma malamai suna raunana wannan riwaya din kamar yadda ya zo cikin laifin al-imam shaukani yana jubi na takwas shafin ɗari uku da bakwai da ba'ifin jami'i sagir hadisi na dubu da ɗari shida da tamanin da hudu da ba'ifin targib hadisi na dubu da ɗari uku da arba'in da hudu akwai hadisin ummu salama ita ma ta bada labari manzon Allah ya la'anci mai bada rashawa da mai karba rashawa wanda yana majma'u zawaid al-imam Haytham yace rijalu hadith ya'ni tikatu hadithin yana da inganci hadisin ummu salama da kuma al al shi ma ya inganta sannan akwai hadisin abdullahi bin umar akwai hadisin aisha akwai hadisin abdurrahman bin auf akwai hadisin ibn hadida al-juhani wanda tabi'i ne ya kawo hadisin mursalan al-imam bukhari ya ambace shi al-ilal kabir waɗannan sahabbai kaga suna da yawa kuma akasarin hadisin sun inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ta rashawa haramun tana da munin gaske wannan dalilin ya sa malamai suke sanya rashawa a cikin alkaba'ir manyan zunubai me yasa saboda annabi ya tsine mu mai idan aka ce an tsine mu, wanda ya aikata abu kaga ba karamin laifi ba wanda zai yi ya ka samu littafin da aka rubuta a kan alkaba'ir ba sanya rashawa a cikin hudu Malamin sun yi magana akan rashawa din nan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya la'anci mai bayarwa da mai karba da mai kai kawo tsakani mazan Allah ya la'ance ku amma a nan akwai ta'arifin da malami suke ma rashawa duk da cewa rashawa ita ce alwasla ila alhaja bil mufana'a ka dauki dukiya ka bayar saboda ka cimma bukata wannan ne rashawa rashawa to amma a nan malamai suna cewa ana la'akari da abin da kake nema kafin tsinuwar Allah ta hau kanka kai da za ka ne kai da za ka ba da rashawa din me ya sa ka ba da wannan rashawan asali rashawar da tsinuwar Allah take hawa kan mai bayarwa ma yi ukwali ibikwali haƙin auli ihikafi yi. wato idan aka ba da wata kyauta ko wata dukiya saboda a tauye haƙƙi ko saboda a kawar da gaskiya ko saboda a cuci wani wannan ita ce rashawa amma idan uqiya li wakwala bihi ila haƙƙin amma misali kai ne kake ne kake da haƙƙi kai ne kake da haƙƙi wanda tana buƙatar wannan haƙƙin ka ne ba za ka samu wannan haƙƙin naka ba dole sai ka ba da wani kaga ba ba wai za ka ba da kuɗin don ka cuci wani bane ba za ka ba da kudin don ka tabbatar da wani fasadi ba ne ko don a kawar da gaskiya ko don a tabbatar da wani barna ba haka ba ne za ka ba da kudi ne saboda ka kwaci hakkinka kamar misali rayuwar da muke ciki a yau Za ka ga mutum yana da hakki an danne ma an ki a bashi wannan hakki saboda lalacewar tarbiyya da raunin imani ba ka bambanta musulmi da kafiri yanzu abinda ma ya tabbata wanda kusan kowa ya san aikin gwamnati sai ya sa aiki e, wato da ana abin ma a boye yanzu a fili ne sayansa ake kuma ma idan ma'aikatar akwai maiko to kudin da ne idan ma'aikatar ta wahala ce to dan dubu ɗari ko ɗari biyu za ka samu aiki amma idan akwai maiko sai ka kashe wajen miliyan ko fiye da haka kuma karka ɗauka kafirai ne musulmai da su ake bai damu da tsinuwar Allah ta baraka wa ta'ala nan in ka ɗauke shi a babin alfarma a nan maharamu a matsayinka na musulmi ya kake da ayar alfar'ani ta'awanu alal birri wa takwa wala ta'awanu alal ismi wal udwa ina ga hadisin manzon Allah da muka karanta man yassara ala musir ko wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi Allah yana taimakon bawa in ya taimaka ma dan uwansa wanda hakki ne a matsayin ka na musulmi idan ka ga wata kafa wanda ɗan uwa musulmi zai samu alkhairi ka jawo shi ka sanya shi sai zaman tola idan ma ka masa alfarmar to biyan kuɗi zai zai yi sannan ka karba in ka karba akan alfarman a nan dai mutum ya aikata riba in ji annabi sallallahu alaihi wasallam idan kuma rashawa ce da ne rashawa tana faruwa haka ta ya za a yi a ce ma abin rashawa ba alfarma ba za ka samu mutum bai ci jarabawan ba bai ci jarabawan ba wannan matsayin bai cancanta ya haushi to kaga kenan idan ka masa alfarma a nan ba alfarma ba ce menene kai ka ci rashawa ne saboda ka karbi dukiya ka isar da mutum ga haƙƙin da ba nake. ba kaga ka tabbatar da fasadi ba ka tabbatar da gyara ba saboda haka anan ba alfarma kai bar shawaci ala kulli hali ya zama to mutum bai samu halal ba a cikin sana'a kuma mutane sun dukufa akan wannan hali sai ka amma duk da haka ana samu bayan Allah waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya tsirar da rayuwar daga kwaɗayi na abin da zai lalata musu imani Allah ka tare mu saboda haka malamai suna cewa idan dai mutum ya bada dukiya ne ya tawaffala bihi ila haqqin saboda ya samu isa ga wani haƙƙi misalin su shine ka gama karatu wannan matsayin da ake nema ka cancanta ko ko zaka samu ma ma'aikaci ne a yau ma'aikaci ne ba zai samu promotion ba ya dace ya kai wannan matsayin amma an dan kwafar da shi saboda haka sai ya ɗauki dukiyarsa dan ya isar da kanshi wannan matsayin nashi malamai suka ce ba rashawa bane kaga shi bai yi kokarin ya tabbatar da fasadi ba ya yi kokari ya tabbatar da haƙƙinsa saboda ka, ba yanda za a yi ya cimma wannan haƙƙi sai ya bada dukiya in ya bada dukiya a nan halale har ma malamai suna cewa yana da ladan sadaka saboda ya yi kokari ya kwato kansa daga abin da ya shafi zalunci kuma ka taimaka ma kanka manzon Allah ya ce sadaka kake samun lada akai matukar kayan niyya auli ya dafa an nafsihi zulman ko ko ya zama to mutum ya bada dukiya dan ya tunkuɗe wani zalunci ma kansa ya kawar da zalunci wanda akwai misalan su da yawa a yanzu misalan su wanda zaka samu kana tafiya akan hanya kana sauri zaka shiga gari ko zaka yi tafiya mai nisa ka samu checkpoint da aka samu checkpoint sai jami'in tsaro ya mika hannu akan ka bashi kuɗi idan dai kana so ka wuce to sai ka bashi wannan kudin idan ko kaki to zai to da saboda ka sai ka cire wannan kudi ka bashi abinda ka bashi rashawa ce eh, a gare shi amma kai ba rashawa ba ce gare ka saboda ka bashi ne dan ka kwaci ka. wannan yana cikin aulul ma'bud yana mujallal tara shafi na 392 wato li yadfa an nafsihi zulman malamai suka ce fala ba'sa bihi duk abinda ka bayar dan ka kwaci kanka wani azalimi ya sa ka a gaba ba yanda za ka yi dole sai ka ɗauki lauyoyi dole sai ka samu wata hanyar da za a bi manyan alƙalai don a ƙwace maka haƙƙinka don ka bi wannan hanya ba ka da laifi wannan halar ne gare ka don ba ƙoƙari kake ka cutar da wani ba kana ƙoƙarin ka ƙwace kanka ne daga daga zalunci wa ka zal akhir idza aqada li yas'a fi ifabati haqqi فلا بأس به لكن هذا ينبغي أن يكون في غير القضاة والولاة yana cewa haka shi ma ma'aikaci ɗin kamar misali kai ne kana aiki kana ma'aikata sai ya zamanto kai musulmi ne abinda malamin da yake faɗa a sharhi sunan abidaw yake kai musulmi ne na sama da kai kafiri ga wani matsayi da ake nema wanda zai samu matsayin nan ga wani musulmi wanda ya cancanta amma ko ba za a bashi ba saboda wannan kafiri saboda haka shi wannan musulmi da ke bukatan wannan matsayi ya kawo gare ka ya ba ka kuɗi sai ka karɓi kuɗin ka isar da shi ga wancan babban saboda ya cimma wannan bukatar tashi sai ce baka da laifi a wajen Allah sai ce amma duk da haka anan wannan bai shafi alƙalai ba an sa'a ya fi isabati haƙƙi haqqi ila mustahaqqihi wa daf'i adh amin 'anil mazlumi wajibun alayhi idan ya shafi alƙalanci babu ta inda rashawa take halarta gaba daya fala ya tuzu lahumul aqdu alai haramun dai karɓar rashawa ga wanda yake fashin wato hukunci wanda ya zo cikin al-mughni na ibnu qudama eh, mujalla na goma sha na dari da goma sha daya yana cewa rashawa akan samu sassauci ta sashin mu'amala idan mutum zai kwaci hakkinsa amma idan ya shafi alƙalanci yace balagat bihi ila al idan mutum ya karbi rashawa ta sashin alƙalanci laifinsa bai tsaya da haram ba yana ma isar da shi ga kafirci Allah ka tare wato kenan rashawa ga alƙalai ya fi tsanani akan rashawa ga sauran jama'a me dalili yace li anna al-murtashiya inna ma yartashi li yahkumu bi ghayri al-haqq kai alƙali idan mutum ya baka rashawa me yake so kai Ka yi hukunci da abin da ba gaskiya ba shine nufin ka ko to sai kawo aya ta alkur'ani wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafiru? kaga kai rashawa gare ka ta kai ka ga kafirci ya ba da misali da fa ulaika humul zalimun humul fasiqun amma idan ana magana as-suhtu an yasta'inaka ar-rajulu ala mazlama wanda shine ainihin rashawa ka ba da taimako akan zalunci kawai wanda bai kai ga canza hukunci na Allah tabaraka wa ta'ala fa yahdi laka fala takba wanda ya zama cikin bayanin Abdullah bin Mas'ud Abdullah bin Mas'ud shi ya fassara wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun ah, Abdullah bin Mas'ud ya fassara da ayat suratul Ma'ida wanda Allah tabaraka wa ta'ala yake danganta Yahudawa wato ga cin rashawa sai abdullahi bin masud ya ce bambancin rashawa ga alkali kenan shi alkali idan ya karɓi rashawa <clears throat> to ya karɓa ne don ya canza gaskiya canza gaskiya kuma yana iya kai shi ga kafirci amma idan rashawa ce fa in rashahu la yahkuma lahu bi batil aw yadfa anhu haqqan fa huwa mal'un ya baka rashawa saboda ka tabbatar masa da wani haƙƙi wanda ba nashi ba to idan mutum ya karɓa nan ya zama to la'antacce wa yarshahu li yadfa dhullahu wa yajzihu ala wajibihi faqad qala aqa'u amma idan ka bada rashawa saboda ka cimma wata gaskiya ko wani haƙƙinka to sai ya bada misali aqa'u bin abi rabah jabir bin zaid al-hasan wanda duk tabi'ai ne suna cewa la ba'sa an yusani'a an nafsi babu laifi mutum ya kare kansa wato ya bada dukiya saboda cimma wata bukatarsa <clears throat> don haka idan kana neman aiki sai ka da kuɗi saboda ka cimma wannan aiki abinda ake dubawa ka cancanta da wannan matsayin ko baka cancanta ba idan baka cancanta da wannan matsayin ba abinda ka bayar shawa saboda za a ba da aikin da ba na ka dace da shi ba amma idan ka cancanta dukiyar da ka bayar ba da shawa bace shi ma mai karba wanda zai taimaka ya isar da kai ga wannan in dai ba shi zai amfani da dukiyar ba shi ma ba a cewa ya ci rashawa la'antar Allah ba ta hau kansa ba saboda ya taimaka wani musulmi ya cimma wannan matsayin amma kuɗin gaba ɗaya bai taɓa ba ya ɗauki kuɗin ya ba mu wasu na gaba da shi tunda waɗannan ba musulmi ba ne sun karba wannan ba shi da laifi a wurin Allah <clears throat> wannan ya zo cikin bayanin ibn taymiya a majmu'u fatawa mujallal na 29 shafin 258 yace wa hada qala al ulama yajuzu rashwatu al amil li daf'i zulmi malamai sun ce halal ne ma'aikaci ya ba da dukiya ya ba da rashawa ya ba da cin hanci saboda ya kawar da zalunci makansa laliman haƙƙi ba wai ka ba da kuɗi don ka hana wani haƙƙi ba ka ba da kuɗi don ka kawar da zalunci makanka wannan babu ne wa irsha'uhu haramun fihima وكذلك العصير والعبد المؤتد إذا أنكر سيده إسكه ما لم يسمى بعد مثالي قدا أكو قدا بيوكي أكون نفر قوشيني mutum ne yana da bawa sai ya ce ma bawan na ƴan tata bawan ya tara kayansa zai fita sai ya ce kai na fasa to ka san bisa ka'ida da musulunci idan ka ƴanta bawa ba kai ka fasa ba da shika da yantar da bayi duk matsayin su guda idan mutum ya ce ya saki mace bai sai ce na fasa ba ba gana fasawa ai sakin ya riga ya taba sai dai a jira gaba kuma amma wannan za a rubuta ka taba saki to sai ya zama to ya yi musu ya hana bawan nan tafiya shi ne sai malamai suka ce a nan bawan yana da damar ya ba da rashawa don ya samu yancinsa wato yana da damar ya ba shi kuɗi ya dusu lahu babu wa illam yajuzu lil mustawli alayhi bi ghairi haqqin shi ne bawa haramun ne ya karba amma shi bawan halal ne ya bada dukiyar dan ya kwaci kansa kaga misali na farko kenan ibn yi yace misali na biyu kazalika Mar'atu mutallaqa salata mutum ne yana da mace ya sake ta daddaya har an kai uku yana faruwa har yau akwai mutane da yawa sun saki matansu sakin ya fi uku amma eh, domin shedan yakan jarabci mutum wato idan har aka kai karabu da mace kashi uku to soyayyar mace sai ya dawo kanka saboda jarabawa Allah subhanahu wa to idan mutum shedan ya rinjaye sai ya ci gaba da zama da wannan mata kuma zaman haramun to irin wannan ya shafa ruwa za ka ji mace na cewa mijinta ya sake ta ya kai uku shi kuma ya ce ah, ni sake biyu na sani ko kuma ya ce ma ɗaya ne to ya za a yi sai malamai suka ce abin da za ka yi a nan haram ne ta kyale shi ya yi jima'i da ita tun da ita tana da ne, sakin da ke tsakaninsu ya kai uku idan ta bari ya yi jima'i da ita ta tabbata ta saba ma Allah subhanahu wa ta'ala saboda ba zaman aure suke ba na biyu wajibi ne ka yi ta nemi hulku a wajensa tun da ai shari'a ta ba ta damar hulku za ta je ta ce ina buƙatar ka ni eh, dama in dama ka d'aikinka, ka bani yanci faftadat minhu bi tariqil khul'i fi zahir wanda anan malamai suka ce idan ta yi haka ta aikata halal kuma tana samun lada saboda ta yi ne don ta tserar da addinin ta a wajen Allah subhanahu wataala sai ce wa kana haramun alaihi ma bazalat shi kuma mijin fa idan ya karɓi wannan dukiya na khul'u ya karɓi haramun saboda ba ke cancanta ba dan dama ya riga ya sake ta saki ya kai uku kaga kenan ba yi da hakkin ya karbi kul'i akan wannan matar wa yukallifuha min rizqi istilati waɗannan misalai uku daga suna bayarwa kai saboda larura ta sa dole sai ka ba da wani abu don ka kwato hakkinka don haka idan aka danne ma hakki sai ka ga bayan da za a yi ka samu wannan hakkin sai ka ba da wani abu don ka bayar baka da laifi a wurin Allah amma anan akwai waɗanda suke wuce gona da iri misali Uh, an ce jami'o'i university kenan yana da wahala wato ka samu makinka in ba ka ma ba da kudin ba kuma wannan abin hadda musulmai ake yi wanda shine abin takaici wanda ya kamata musulmi ya zama wakilin musulunci a duk inda yake ka nuna gaskiya babu mamaki a dalilin gaskiyarka wani kafirin ya karbi addinin musulunci amma wallahi sai ka samu da musulmin ake hada musulmi ne a jami'a wanda da tun ana jin labari yanzu ya mamaye ya mamaye kusan babu jami'ar da wannan baya faruwa ba za ka samu ka ba sai ka ba da to a nan sai mutane suka saki jiki ai gaba ɗaya ma yanzu ba zan yi jarabawa ba bari ya shirya ya shiga dashe saboda ka duk sa'ilin da ya samu kuɗi sai ya bada wannan kuɗi kawai a karin rubuta maki wannan takarda da ya karba takardan haramun ne a wajen Allah amma inda a ce za ka zauna ka yi karatu da aka zo jarabawar sai malam ya ce dole sai kun ba da kuɗi in ba haka ba wanda bai ban kuɗi ba ba zan ba shi maki ba sai ka ba da kuɗin kuma ka yi jarabawa kuma ka yi karatu domin in ba ka ba da kuɗin ba makin naka ɗin ma ba za ka samu ba saboda ka sai ka ba da kuɗin kuma ka yi karatu sai ya baka makinka wannan ka ci halar kaga baka da laifi wurin Allah saboda haka larura ce gare ka amma wanda ya canta ke ya ki karatu ya kawo kuɗi ya bayar aka baki maki shi kuma ne kaga ba larura ba ce gare shi don haka shi rashawa ce dan ya ba da dukiya ya karbi abin da bai cancanta ba amma wancan ya ba da dukiya dan ya karbi abin da ya cancanta ya karba saboda haka akwai bambancin tarihi yana da kyau mu gaya ce wani zalika ma waqa bihi al-mar'u irdahu yana daga misalin haka malamai suka ce idan ka ɗauki dukiya ka bayar don ka tsare mutuncinka sai ya ce fahuwa sadakatun sadaka ce ma sai ba da misali da mawaki ya ce kai ne mawaki ya zo gari ya iya zambo wannan mawakin idan baka ba shi kuɗi ba to ko zai ɓata ka saboda ka sai ka ɗauki dukiyan falau a afar rajulu sha'iran au gaira sha'irin li Allah ya kuzi ba alai sai ya ɗauki dukiyar sai ya ba wannan maroki ɗin ko mawaki ko wannan mai iya zangon saboda kar ya yi zango gare shi ba don ya ɓaci wani ba bai ba shi dukiyar don ya zagi kowa ba ya ba shi don in bai ba shi ba to fa zai ɓata shi saboda ka sai ya ɗauki dukiyar ya ba mawaki a wai ta kallon fi shi don kar ya yi magana ya tozarta mutuncinsa kana basluhu li zalika ja'izan dukiyar da ya ba marokin ya ba da halal kuma ana rubuta masa lada a wajen Allah don ya kare mutuncinsa wato ba a tara dukiyarsa ya yi ba lada ma ya yi da wannan dukiyar da ya bayar da sadaka matsayin su guda ne wanda yana cikin mutum shirin da tara shafin ɗari biyu da da hamsin takwas. don haka ana la'akari da manufarka kai da ka ba da kuɗin. me manufarka idan manufarka ita ce ka cimma haƙƙinka wanda ka cancanta to ba rashawa ba ce idan manufarka ka cimma wani haƙƙin da baka cancanta ba to rashawa ce shi ne abin da malamai suke faɗa mu je hadisi na gaba wa anhu kuma an karbo hadisi daga gare shi wato shi ne abdullahi bin amri radiyallahu anhu ma allah ya kare yadda gare su أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا من ظن الله يا مسا أمرني ya shirya runduna ta mayaka fa na nafidatil ibnu sayra kuma suka kai fa amarahu an yi a ya'khudha ala aqla'is sadaqa sai manzon Allah ya masa umarni ya karbi wasu raƙuma kan za a biya wato da da raƙuma ƙananan raƙuma shine kala'itul sadaka za a biya da ƙananan raƙuma za a biya idan idan ya karbi rakumi sai a biya a lokacin da zakka ya zo zakka ta zo kala sai yace fa kuntu akhudhu ba'ira saboda wannan umarni na annabi sallallahu alaihi wasallam sai ina karban rakumin mutum bil ba'irain akan zan bashi rakumi biyu ila ibn sadaka an jinkirka zuwa lokacin da aka samu wato rakumar zakka shine rakumar sadaka rawahu hakim al-imam al-hakim ya rawaito yana al-mustadrak wal baihaqi da kuma al-imam al-baihaqi a sunan kubra babu baydil hayawan wa ghayrihi mimma la riba fihi ba'dihi bi ba'd an-nasi'a yace wa risaluhu thiqatun marwaytan hadisin amintattun malamai hadisin yana sunan abi dawud babun fi fi zalik mun yi magana a kanta a wancan mako akwai riwayar ta imam ahmad bin hanbal da wannan riwayar ita ce ta fito da bayani a fili abdullahi bin yace amarani rasulullah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya min umarni an ab'afa jayshan ala iblin kanat indi in tura rundunar mayaka kuma akwai wasu rakuma da suke tare da ni fa hamaltu nasa alaiha nayi ta raba rakuman ga mutane wadanda za su tafi yaki hatta nafi da talibul har sai da rakuman suka kare wa baqiyat baqiyatun minan nasi aka samu ragowar mutane waɗanda ba su da abin hawa فقلت لرسول الله سنجا والنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله الإبل قد نفدت راكم يدي سنكاري وقد بقيت بقية من الناس لا بحر لكم أن سامر بور متاني ودن باخد أبي هوا قال يتي فقال لي رسول الله كما قال الله يتي من ابتع علينا إبلا بقلائف من إبل الصدقة إلى مهلها maza الله يتي كاريكا rika karɓar don ya raƙumi ya kawo maka akan cewa lokacin da aka kawo mana raƙuman zakka za mu biya shi hatta uh, uh, nunafi da hadar ba'asa manzo Allah ya ce har dai mu samu damar tura wannan tawaga ta mayaka din fa kuntu abta'ul ba'ira bil qamusain wa salat saboda ka sai mutum ya kawo raƙumai raƙumi daya akan za a bashi raƙumai biyu wani ya kawo rakumi daya akan za a bashi rakumai uku min ibli sadaqati ila mahalliha lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddara aka tara raƙuman zakka za a biya mutane hatta nafaftu zalika al-ba'fa har dai na samu damar tura wannan tawagan mayaka din falamma hallat sadaka lokacin zakka da yayi addaha rasulullah sai manzon Allah ya biya ba sukan da aka karba na raƙuma ne hadisin isnadin yana da kyau Eh, al-imam ad-darqutni ya ruwaito shi malamai da yawa sun ruwaito hadisin eh, mun yi magana a kan shi a wancan mako hadisi na gaba wa an ibn umar radiyallahu anhum an karbo hadisi daga abdullah bin umar Allah ya kare ya tsaka gare shi abdullah bin umar eh, radiyallahu anhuma Allah ya kare yadda gare shi da mahaifinsa kala yace na ha rasulullah anil muzabadati manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya hana cinikin almuzabana wato cinikin abin da aka jahilci yawanka shine almuzabana wanda mun yi magana a kansa darussa da suka wuce al'imamu malik a littafin muwatsa akwai babi da ya yi musamman babu ma ja abin muzabanati wal muhaqalati al'imamu malik ya ce wa tafsirin muzabana abinda ake nufi da al-muzabana wanda annabi ya hana An kullu shay'in min al-jifafi abu ne za a tara kashin sa ba a san yawan ba an kasa an tara wala wasnuhu abinda ba a san wato yawan mudu nawa ne ba ba a san kilo nawa ne ba ba za a iya kirga shi ba an tara abu ibti sai a sayar da shi wato a karbi wani abu wanda shi kuma an san yawan shi kamar misali a tara hatsi kai kuma ka kawo buhu daya ka ba da buhu a karbi wannan hatsin da ba a san yawan shi wanda ne almuzabana wanda shi ma riba tana shiga cikinsa shi shi yasa ibnu hajar ya kawo hadisin nan a karshe a karshen bayani game da riba misali ka ba da buhun shinkafa kana da buhun shinkafa za ka bayar to amma wani ya yi girbi ya tara masara shi kuma zai baka tari daya to wala ne almuzabada zai baka tari kai kuma zaka bada buhu saboda kai an san yawan naka amma shi abin da zai bayar ba a san yawan naka ne fasara al-Imam Malik ka da abin da ba a san yawan shi ba Ibdi bi shay'in musamma ka karbi abin da an san yawan shi min al-kayl aw al-wazn aw al-adad wannan shine al-muzabada manzon Allah ya hana saboda ka idan za a yi cinikin abu wajibi ne a san yawan wannan a san yawan wannan ba wai a san yawan wannan amma ɗayan ba a san yawan shi ba shi ne ya fassara abdullahi bin umar ya fassara abinda ake kira almuzabana da kansa ya ce an yabi a samara ha'itsihi mutum ya sayar da amfanin shingensa in kana nakalan idan itatuwan dabino ne bitamrin kailan ya sayar akan zai karbi dabino da an auna kaga sai na mutum ya yi noma yana da gona wanda akwai itatuwan dabino kuma sun yi kyau amma ba a riga an kaɗe dabino ba saboda ka sai a ce to ga itatuwan dabinon nan to Allah ba ni buhu daya na dabinon ka ka karbi waɗannan wa in kana karman an yabi ahu bi zabibi idan inabi ne shine hakikan inabi shi ake kira alkarmu mutum ya sai da shi wato da zabibi ƴaƴan inabi wanda an riga an busar shi ake kira zabibi mutum ya sai da shi kailan a matsayin au wanda can ba a san adadin shi ba tunda yana kan itatuwa inabin da ba a girbe ba ka bayar ka karbi inabin da an riga an girbe shi an san yawan shi saboda ka ciniki abin da an san yawan shi da wanda ba a san yawan shi ba shine almuzabala wa in kana zar'an idan kuma shuka ne fa an yabi abu bi kaili wa amin mutum ya sayar da shi ya karbi awu na abinci na ha'an zalika kulle manzo Allah ya hana waɗannan gaba ɗaya mutafakun alai wato hadisin yana sahih bukhari yana babu bai izzar ibi ta'ami kailan anhu yana sahih muslim yana kitabul buyu babu nahyi an bai istimar qabla budu'i salahiha don haka al-muzabana wato asali kamar da alimamu malik ya faɗa din nan wanda ibnu abdulbari ya yi magana a kai a eh, kitabu tamhi mujalla da biyu shafin ɗari uku da goma sha biyar ibnu abdulbari ya ce fassara muzaba na tafil muwasa tafsiran yukafu fihi ala muradi min mazhabihi fi dhalik wa bayyanahu bayanan shafiyan yughni an al-qawl fihi fassaran al-imamu malik ta wadatar ma duk wani sharhi game da abin da ake kira al-muzabana wato fasara al-Imam Malik din nan ita ce fasara mafi inganci menene al-muzabana ibn Umar ya fassara kamar yadda hadisin ya nuna amma fasara al-Imam Malik wato ita ce ta zo da bayani a dunkule kullu shay'in min al-juzati la yu'lamu kayduhu wala wasluhu la adaduhu فلا يجوز ابتياؤه بشيء من الكيل كيل أو الوزن أو العدد duk abin da an san yawan shi to ba a bayar da shi a karbi abin da ba a san yawan shi ba ko ne idan aka ce ko ne ne kaga duk wani nau'in ciniki da za ka yi in dai za ka ba da wani abu ne wanda an san yawan shi to bi ne abin da za ka karba shi ma a san yawan shi idan abin da za ka karba ba a san yawan shi ba to wannan shi ake kira al-muzabana wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana kuma kaga hadisi muttafaqun alai sai hadisi na goma sha shida وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنكر حديثي لك سعد بن أبي وقاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ناجما ظن الله يسأل أسأل حديث سئلني ناجما ظن الله أما تنبيا عن اشتراء الرطب بالتمر game da sayan danyen amfanin ice a karbi busasshe wato danyen dabino sabon dabino a bada tsohon dabino shira wato istira'in a an shi ne sabon dabino mutum ya sayi sabon dabino bitamri ya ba da tsohon dabino fakalu sai adab yi tambaya a a ar iza ya bisa? shin sabon dabinon zai ragu idan ya bushe misali idan an girba dabino aka tara buhuna idan ya bushe ba mamaki yawansa zai rabu saboda ai da da aka da aka girbe shi akwai ruwa a cikin shi amma daga baya idan ya bushe babu ruwan kaga kenan adadin sa zai rabu manzon Allah ya sani amma duk da aka sai musu tambaya wannan wata hikima ce ta karantarwa annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya tambaya shin idan sabon dabino ya bushe zai rabu ko a'a ai adabi ya sani amma me yasa ya tambaya saboda ya ba ku ka'ida ya ba ku ka'ida kazu kuka ce na'am sana ha an zalika sai manzo Allah ya hana rawahu khamsa malaman hadisi ashabu sunan da al-Imam Ahmad surwaito wa sahahahu Ibn al-Madini Ibn al-Madini ya inganta hadisin da al-Imam Tirmidhi yace wa Tirmidhi wa Ibn Hibban haka nan al-Imam Ibn Hibban fahihu Ibn Hibban babu bai'in manhi anhu yace wal hakim da kuma al-imam al-hakim hadisin yana sunan abi dawud sunan tirmidhi sunan nasa'i sunan ibn majah yana littafin muwatta babu ma yukrahu min bai'i tamri hadisin yana sahihu sunan ibn majah hadisin 1836 wato hadisin ya inganta ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda anan malamai saboda wannan tambayar da manzon Allah yayi sai malamai suka gano wata ka'ida ka'ida ta gane riba wanda ita ce alka'ida fi rubawiyya aljahlu bit tamasuli kal ilmi bit tafasuli fi ma yushtaratu at tamasul fihi abinda duk aka ce sharadi ne ya zama daidai wa daida dan mun karanta ka ba da dabino ka karbi dabino manzo Allah yake riba na shiga Sai dai ne ka ba da daidai a baka daidai ka bayar hannu a miƙa ma hannu haka ne ko haka nan hatsi so duk abin da ya zama an ce a ba da daidai a karbi daidai to dole a san yawan kowanne idan aka jahilci yawan ɗaya to kamar an yarda ne an cire ba. shi da abinda babban Allah yake tambaya yake a ah, sabon dabinon idan ya bushe zai ragu ko a'a da suka ce zai ragu kanu na'am ya rasulullah falaha an zalika sai manzo Allah ya hana saboda haka ah, la yajuzu bai'u ma juhila miqdaruhu duk abinda aka jahilci yawan shi cinikinsa haramun ne wannan ya tawo cikin littafin fikihu da dama eh, inda kawai aka samu sabani shi al-imamu malik yana cewa wato idan za a yi ba da sabon dabino ne a karfi sabon dabino ba misali zai yiwu ka ba da sabon dabino ka karfi sabon dabino al’imamu malik wato ya ce babu laifi saboda abinda annabi ya faɗa ya hana ban wato tsakanin sabon dabino da tsohon dabino shine aka hana amma idan sabon dabino da sabon dabino ne kamar misali za ka ba da mudu ɗaya na sabon dabino a baka mudu ɗaya kuma na wani sabon dabino alimamu malik ya ce babu laifi alimamu shafi ya ce la ba daidai ba ne to shi alimamu malik yace ai annabi ya yi tambaya a yanqusu idan ya bisa shin sabon dabinon idan ya bushe zai ragu ko a'a sai aka ce na'am kala sai manzo Allah yake fala idan fala wanda shine ya taho a cikin hadisi wato kada ayi haka sai al'imam malik ya ce illatul man'i asali dalilin da ya sa wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wato saboda gefe guda zai ragu ne saboda gefe ɗaya ai adadinsa zai ragu idan ya bushe amma tsohon dabinon da aka bayar ai ba zai ragu ba tun da ya riga ya bushe amma wancan sabon dabino da aka karba ko aka bayar idan ya bushe zai ragu saboda aka sai manzo Allah ya hana sai alimamu malai ce amma idan sabon dabino da sabon dabino ne fa kaga ai idan ma za su ragu za su ragu tare ne idan sun bushe bushewa za su bushe gaba ɗaya ne shine fahimtar matsayin al-Imam Malik wato fahimtar sa akan cewa babu laifi ka ba da sabon dabino ka karbi sabon dabino shi kuma al-Imam Shafi'i ce la annabi sallallahu alaihi wasallam da ya musu tambaya suka ce eh sabon dabino idan ya bushe zai rabu sai manzon Allah yake fala izan to kada ayi haka din kaga kenan illatul maddi anan hudusun nuqsan fi ma ba'adu. وهذه العدة موجودة في بيع الرطب بالرطب كوجودهما في بيع التمر بالرطب إذا أكتشي zai ragu idan ya bushe sahabai suka ce yana raguwa da sai manzo Allah yake to kar ai to kaga kenan ka ba da sabon dabino ka karbi sabon dabino duk za su ragun tunda duk za su kaga illar da annabi ya hana sin da dai ta samu saboda ka haramun ne kuma wannan fahimta da ita ce mafi inganci saboda ka ba daidai ba ne ka ba da sabon amfanin gona ka karbi tsohon amfanin gona saboda wannan da aka da aka karba sabon girbi idan ya bushe adadin sa yana raguwa bisa ga wannan dalili annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mu karanta hadisi na karshe wa an ibnu umar radiyallahu anhuma an karbo hadisi daga abdullahi bin umar Allah ya kara yardarsa gare gare shi da mahaifinsa أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ من ذا الله يا هنا شنكين أبين دا أكا جنكر تكربانتا دا كربان وانا أبين دا أكا جنكر تكربانتا يعني الدين بالدين واتو شنكين باشي دا باشي من يوم كان أكا وانا يا وانشا ماكو رواه إسحاق بن راهوي يتي الإمام إسحاق بن راهوي يرويته والبزار دا الإمام البزار في مساندهم في مساندهم bi isnadin da'if hadisin yana da rauni babu kyau mutum ya bada bashi cinikin bashi da bashi bai da kyau amma ba duka nau'ukan bashi ne aka haramta cinikin su ba ba za mu yi magana a mai yawa ba saboda nan gaba insha Allah za mu zo bayani akan alhawala idan mun zo magana akan alhawala za mu fahimci akwai cinikin bashi da bashi da ke iya halatta amma dai la shakka annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta kuma malaman sunna suna cewa an samu ijma'i kai kamar al-babu Ahmad bin Hanbal duk da cewar Ibn Taymiya Ibn Qayyim Jawziyya da wasu malamai suna cewa babu ijma'i dan an samu sabani akai lakin akwai cinikin bashi da bashi wanda yana iya halarta mafi dacewa shine nisantar sa gaba daya ka bada bashi wato kai ka bada abu bashi ya zamanto abin da za ka karba shi ma a bashi cinikin da ya zamanto da kai mai bayarwa da mai karba duka dai a bashi wannan haramun wajibi ne a samu gefe guda don zai kai ka mutum ya yi cinikin abin da bai mallake shi ba wanda kuma mun riga mun karanta annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta Allah subhanahu wataala ya ba mu ladan abin da muka faɗa daidai kuma Allah ya gafarta mana kurakurai Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك